من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah da ya bamu mu dama muka sake samun kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkarsa cikin waɗannan lokuta ya samu cikin da waɗanda suka amfanu da waɗannan kwanaki kuma suke kan amfanuwa da su allah maɗaukakin sarki mana mafaka a cikin littafin mai albarka na salihin a yau babu da za mu tashi a kai shine babu tahrim ishtiqarul musulmi wannan shine babu da nake jin ban manta ba za mu tashi a to kafin mu yi shi za mu yi tsokaci dangane da abu biyu da suke tunkara mu shine idi ko layya nan abubuwa suna tunkaran kowane musulmi da ke duniya a raye a yanzu la'alla zai yi layyan ko ba zai yi ba zai yi idin ko ba zai yi ba duka wannan iko ne na allah su kama ta'ala yana da wadata yana da rai da lafiya allah ya kai shi wannan lokaci zai yi. haka kuma sun ya isa lokacin idi shi ma nan zai yana da kyau duk da cewa abubuwa ne da suke faruwa shekaru shekara kuma an yi ta wa'azi a wuraren tutuka da yawa to amma min babu wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin to da aka yi karatu mu kusan mafi yawa akan waɗannan matsalolin za su tattauna saboda haka sai mu yi haƙuri da abin da za mu samu da fatan Allah ya mana muwafaqa kalmar layya a larabci al ana ce mata tana da arba'a lugat ko ka ce udhiya ko ka ce ibhiya ko ka ce dhahiya ko kuma ka ce adahi wanne ana faɗa ko kowanne ka faɗa yayi ko ka ce udhiya bi dhammil hamza ko udhiya bi kasriha jam'uhu su wa'annan guda biyun kuma jam'uhu adahi in kuma ka ce dhahiya to jam'uhu kuma dhahaya in ka ce adhahad shine lugatun rabi'a to jam'uhu kuma adha kowanne ana fara bana larabcin yana iya yiwuwa kowanne a fada to karka ji wani ya faɗi wani ka ce ba haka ake faɗa ba shine amfanin kawo su don ka gane cewa ana faɗa kuma dukkan su an sanya wa layya wannan suna ne don lokacin da ake yin ta shine waqtul duha shine qadiyya da ke cewa miyar bi zalika li annaha tuf'alu fi duha don ana yin ta lokacin wata lokacin da ake yin ta kenan sannan layyan nan shari'a ne ta tura mana ita malamai suka yi saɓani wajen wajabcinta da kuma cewa sunna ce mai ƙarfi imamu abu hanifa da riwaya na imam malik sun tafi akan wajabcin yin layya sai dai jumhurin ulama imamu ahmad da imamu shafi'i da wata riwaya sani an imam malik sun rinjayar da cewa hiyar sunna ce mu'akkada sunna ce mai ƙarfin gaske wanda bai dace musulmi a ce yana sakaci da ita ba duk da cewa wanda suka tafi a wujubiha ko ha sun kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna eh, annabi lokacin da ya layya ya ce hadihi ya yi layya ne da raguna guda biyu bi kafshaini amlahaini afranai ya ce a yankan na farko ya ce haza li muhammadin wa ali muhammad a na biyu kuma ya ce haza li mallami zahi min ummati wanda bai layyabar cin al'umma ta gara shi kamar annabi yana nuna kenan wanda bai yi ba kare damu kanka da wannan wasu malamai suke sun niyantar da shi ba amma dai wannan ruksa da annabi ya yi na layya na biyu ai mun lura za mu ga lil ma'azuri yani uzuri ne amma wanda bai wanda yake da hali da yake da kuɗi shi ai annabi har da hadidi yayi akan sa yace man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana shi duk wanda yake da hali kuma yake layya to sallar idin ma kar mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya dage idan Allah ya bashi wadata ya yi layya ana samu. daga cikin samari waɗanda ba su yi aure ba wani ya cewa layya sai ya yi aure zai yi saboda ya zai yi layya ba mai dafa masa ya zai yi layya ba mai soya masa duk ba wannan ne manufa ba in dai ka yi niyan yin ba za ka rasa mai soya masa ba ko dan ya cira wani ma zai soya masa ga ya kamata a ce ka yi kenan sai dai ka zama mai ruwa da ba ka so al'umma su amfana da ke domin allah ba zai amfana da wani abinka da ka yanka ba Allah ya riga ya gaya mana lan yana da Allah tsohuwa wala dima'a so da haka da naman da jinin da zaka zubar duba su Allah yake duba ba yana duba yana rubuce kuwa minku ka yi don Allah to Allah zai gani kuma ya karba sannan mu gane cewa ba a yin kyauta da kudinta kamar a ce mutum bari ya yi sadaka da kudin maimakon ma tun da dai shi saurayi ne yana da kudinsa ba zai yi layyan ba to bari ya ɗau kudin rago ya rabawa abokansa ko kuma wasu fukara wannan masaki ba a yi wannan wajibi ne ka yi kokari ka ga cewa ka saya kayanka saboda haka wannan shine abin da shekul islam ibn taymiya ya karrara yace al udhiyatu wal aqiqatu wal hadi duk wa'annan abubuwan da yanka ne da layya da ragon suna da hadaya da masu aikin hajji suke yi afdalu min as-sadaqati bi thamaniha wannan ya fi kayin ya fi falala ya fi kima da a ce kayi amfani da kudi kayi kyauta da shi ko kuma kayi sadaka sannan mu gane cewa layya yayin da zaka ka yi kowane yanka ma dai to ana so ka samu dabba mai lafiya ka samu dabba dabba ka samu dabba mai ban sha'awa domin Allah za ka yi wa kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai san wani abu sai mai tsarki to da abin da zaka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na neman lada to yana da kyau mutum ya yi kokari ya ga cewa ya kiyaye waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa mai kyau sunansa mai kyau a fili yake kana ganin sa ka san mai kyau amma masu illa akwai illoli kala-kala bisa annabi bai bar mu haka cikin duhu ba sai da ya lissafa mana su ya gaya mana su ya gaya mana irin dabbobin da kada mu tunkare su wajen yin layya mu mika wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai al'aura albayyin awaru akwai almarida albayyin maraduha akwai al'arja albayyin zai'uha akwai alkabiratu allati la tunfi akwai al-musfira akwai al akwai al-bakhba akwai al-bakha akwai kuma al-mushayya duk waɗannan nau'o'i ne na dabbobi waɗanda ko illoli da aka ce kar dabban da za ka yanka ta kifantu da shi kada ta zaman tuwa al'aura mai ido ɗaya wanda lailai ya bayyana daga an hango ta an gane ido ɗaya duk da cewa kuma akwai wacce ita kuma ba ido ɗaya ne da ita ba amma zahaba basaruha ga idanun ana gani amma ba ta gani da su su wannan sun fada cikin makruha waɗanda wasu malaman suna ga in dai baka da wata ta ita to kana iya ɗauka ita ce wacce ake ce mata albakha to saboda haka allati zahaba basaruha ma'a baqa'il ayn to akwai kuma almarida albayin marasuha mara lafiya wanda daga an hango ta ta motsi ko tana gudawa ko na makamancin wannan akwai gurguwa al'arja mai ɗingishi wanda ya bayyana ɗingishinta a fili akwai guzuma wacce namanta bai da daɗi ba ta da wani ɓargo a jikinta ta zama kawai a raka tana rakiya ne wannan ba ta cikin lissafi akwai kuma waɗanda abin ya shafi kunnuwa ne wani illolin za ka sun shafi kunnuwa ne to a cikin kunnuwan akwai al-mufsira shine allazi za ba udunuha ba ta da kunnan ma ya cire gaba daya ko musta'fila wacce allazi za ba qarnuha min aslihi kashkahon ya fita daga tushensa babu shi ko kuma wacce muka ce ba ta gani amma da ido akwai kuma al-mushayya wacce ajuza ita ba a kiranta guzuma amma dai ta tsufan da duk inda za a tafi ba ta iya tafiya ita kadai sai tare da jama'a inda da za a barta a baya ta za ta tsaya can baya sosai saboda ta samu asu wajen wato garkuwar jiki so da aka kada ka nemo irin waɗannan ka ce za ka yi layya da su akwai kuma wanda ta kunnan ta ya yanke ko ta gaba ana ce mata muqabila ko ta baya ana ce mata mudabira ko kuma katsa allati udnuha khariqa muttadir kunnan yayi rawun ya yanke yayi rawun shi ba ya yanke ta baya ba ba ya yanke ta gaba ba akwai kuma sarma wacce ba ta da haƙwa ake to kaga duk wannan uyub annabi bai bar mu haka ba sai da ya gaya mana don me saboda halin ɗan adam galibi shi dan aka ce masa yi aikin Allah wani lokaci sai ga ya nemo tayammumul khabitha min utuntiku sai ga yana neman abin da bai da kima bai da daraja ko bai da amfani shi ta ko daraja ne ya kuɗi sai gone yana dunkula naira goma wakar a gani an ce hatta la ya alama shi malu ma tun bisu yamin to sai dunkula goma ya dunkula ashirin bayan zai iya bada ɗari ko ɗari amma da yawai ga yana na kusa da shi ya bada ashirin ya ce haf ni ma ina da canji kaga wannan ba ɗabi'a ne na mutane kirki ba ba ɗabi'a ne na masu kuɗin alheri ba masu kuɗin alheri za a ba halin da kudu da da ai ya tasaddaquna bi fuduli amwali innama nuqimukum bi wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukuwa? to kuma ka auna a hankalce sai ka rika tunanin irin aljannan waɗancan allazina ba'u duniyahum min ajli akhiratihim sai ka kai kuma wanda kai tarkanu ila duniya kuma sai ka ga auna cewa irin wancan kake so Allah ya samu dace saboda haka akan samu kuma yayin da za ka yi ka zaɓo mai kyau ana so ka guji a a wasu ma wani zai yi layya sai ya bincika duk makwabtansa musamman yana makwabtaka da masu hali ya leka gidan wani wani iri aka sa na wani wani iri aka sa can sai ya gama sai ya ɗebo wanda ya fi na kowa shi hadafinsa dai kawai ba a yi daidai da irin zagonsa ba duk an wannan kaga wannan kuma an samu damuwa wannan ya nemo wulakantacce wannan kuma ya yi kokarin ya nuna wa jama'a to sai kai kokarin abin da za ka iya domin ribar na gayatul lafida ka kokarin jama'a su gamsu da kai wani ne da ba za ka iya zuwa ba to yi kokarin neman yardar Allah subhanahu ta'ala to ka nemi yardar Allah subhanahu ta'ala to sai ka samu dacewa sannan mu gane ba a layyace da bahimatul an'am mana dabbobin ni'ima raƙuma shanu awaki da tumaki kuma bayan waɗannan duk wani abu da za ka nemo komin kyansa da darajarsa ba a bukata Allah baya bukata saboda haka ka nemo ɗayan waɗannan ko ka nemo raƙumi in kana da halinsa kai ɗaya ma kai da shi ba bi annabi sallallahu alaihi wasallama raƙuma nawa yanka ya yanka raƙuma ɗari shi da kansa ya yanka guda talatin da wani abu sai na ali radiyallahu anhu ya yanka saura fil hadi haka kuma an zo al al'udhiyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta kaita da abin da zai shi da gidansa yana kokari ya ga cewa yaya zai yi al'umma su amfana su mora shine adadin Allah ya sa mu dace to saboda haka abin da fi cancanta mu koyi da annabi sallallahu alaihi Sallama wajen layya domin ce da kaskana lakum fi rasulillah uswatun hasana ai fi kulli shay to har layyan ma mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi Sallam. ya yi layya da raguna biyu bi kafshaini amlahaini kuma aqranaini raguna biyu manya masu kalan fari ya yawa shine amla'ai ai launuhu yamilu ila launin milhi aksar launin sa yana karkata zuwa launin gishiri mafi yawa ko mun san launin gishiri ai haka kuma akranai udoji ne masu kawanni ne sosai saboda haka mutum ya kokari ya ga cewa ragon sa yana da girma yana da kima yana da daraja yana da kyau kago ne yana nuna kyautata ragon da mutunta shi da darajar tashi. kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ce me kuma yin hakan yana daga cikin ta'azim sha'airillah kuma Allah ne ya ce me sha'airillah abubuwan da Allah yake so ya gani muna yi a fili ga sunan su sallan nan ne su azumi to hakan an zo yankan ma haka aikin aji duk wasu abubuwa ne da za a gani musulmai na tabbata shari'atullah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub wanda zai darajanta abin da zai nuna alamar bautan Allah yake yi wannan alama ne na tsoron Allah saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu in mun tashi layya mu yi da abu mai kima kuma muna da hali kar mu yi wa kar mu yi zaton wai Allah ne zai mori nama ko wani abu mai ruwansa a mu yi kokari mu ga cewa mun cire wannan kyashin mun yi abin da zai mana amfani kuma ana son mutum yayin da zai layya ya yanka dabbarsa da kansa wanda yana daga cikin abubuwan da al'umma suke ko jahiltar zance ko kuma suke ta bai dace a ce su sun yi ba ne ban dai iya ganewa ba sai ka samu cin kaza bai iya yanka yana da kaza yana so ya ci ya dinga tunanin to yanzu gari kowa ya tafi malam ya tafi kasuwa a ba malam yanzu yana fashi yawa zan samu yanka sai ka rasa me a cikin abun yankan ko yankan iya kawo kan tana da kyau shi kenan ka san wuraren da ya kamata a cire wayannan jijiyoyin da ke gefe lalle ka tabbata sun fita alwajjan ka kuma cire ka yanka makogoro da jini zai fita ka ce bismillah in ka faɗi ya wannan shi kenan in ka ƙara kuma allahumma haza minka wala ka shi kenan sai ka yanka ka nemo mai bida ya bude maka to amma an baka iya ba ko kana tsoro ana iya samun wani shi ya yanka ma abin tsoro ne ba laifi don kawo wani ya maka amma zai ya zamanto abin yankan yana da kaifi don ka hutar da dabbar daga cikin kyautata mata ma har ba a so in dabbobin suna da yawa ko kuma ka lokacin yankan ka ɗauko kan a gaban su kana wasa ba a san wannan wannan yana daga cikin alamu na rashin tausayi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tausayi hatta akan dabbobi shi yasa annabi yake cewa wa idza zabahtum fa ahsinu dhabha in za ku yi yanka kyautata me ya kyautata wai sai yake wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih zabihata ya watsa wukarsa dan ya hutar da abun yankansa kaga kina gudun tsayi a shi hatta a dabbobi Allah ya samu dace sannan dabban layya raba ta uku ake yi ko da ba su zama ukun daidai da daidai ba amma dai zaman sun zama kashi ukun da kowane nasib ya samu rabonsa akwai rabon kanka wanda ake so ka ci wanda kuma yana daga cikin ladabinta ranar idin ya zama shi ne abin da za ka fara ci inda hali an ka gaba ka da juriya har ka je idi a dawo har a yanka a sai har a shira wani abu a dafa na ce ka koma da shi ba ka da juriyan wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wusa sura kar ka zo kana yi kana harara ta a annabi ne ce ai haka kuma sai mai hali in ba ka da hali shikenan sai ana cikin safa ma cikin an dare ga idi sai ka jure dai a je a dawo wannan ba sunansa azumi ba wasu sukan dauka wai azumin ran sallah babba shine iya ayi sallah a ba sunansa azumi ba ka je kama bakinka har a yi sallah a dawo cikin ana dawowa sai ka yanka inda hali kuma ka nemi abu to yayin da ka raba shi uku to ɗaya na gidanka ne ɗaya kuma na talakawa da ba su samu halin yin layya ba ɗaya kuma na abokai da za su wuce ɗan zuwa ma ɗan zuwa kana iya soya shi wannan wancan kuma kana iya ba su ko ɗanyen ne sannan idan za ka bayar an sani cewa dai ba babban dabba ka yanka irin sa ko rakumi ko na babba na lemu mutum ya samu da yawa yana daga cikin abubuwan da muke na kuskure wai don a ce ne dole mun raba sai mu yanka ɗanyen nama kuma ne wuce loma ɗaya ba wai dole ne sai kowa ya samu a wannan kuma wani kuskure ne shi ma iya wanda ya samu na kusa shi kenan sai a yi zai iya dafa shi zai iya samu shi ma da bai ba ya samu wani tasliya sai ba kewa cewa shi ma dai an yi da shi wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da kuma kiyaye sannan ba a kyauta da fata a ce na baiwa mai aiki kyauta ko kuma ya ɗauka din yana so abin da aka fi so da ka yi wani abu da za ka yi wanda zai fita daga shubuha domin ka ba shi kyauta yana da kama da ka biya shi da shi yana da kama da wannan saboda haka kana iya musamman yanzu masallatai da dama sukan yi amfani da daman layya su baran fata don a samu abin da za a ci gaba da taimakon masallaci to kaga zai shiga cikin sadakatun jariya kuma na ganin wannan masallacin ma yana bukatar haka kuma duk shekara yana bukatar haka ba laifi in kai layya ka kawo nan kuma wani wajen ya riga nan ba a ce dole ba dama amma dai ana bukata a nan zuma Allah ya sa mu dace sannan za ka yanka ka tabbata an yi sallah ba wai sai ni ya yanka ba ka tabbata dai an yi sallar idi domin shine abin da ya kamata jundu juna da yake cewa wata rana sun je idi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falamma qada salatahu bin nas da aka idan da sallah nazara ila ganamin qad zubihat manzo Allah ya ga wani dabba har an riga an yanka fa nan da ke kuma sai annabi wa'azi ga magari in ka ya shafe ka ka sani ya ce to duk wanda ya yanka kafin sallah to ba shatan makanaha ya nemo wata yanka wa ya lam yakun zabaha falyas ala ismillah in ko dama ka yi ba to ka yi ga ka ambaci Allah ka yi yanka saboda haka kenan idan mutum ya yanka kafin layya kafin sallar idi to ya sani cewa ya yi naman gidansa wanda zai ce mori amma ba sunansa idi ba ai ba sunansa layya ba haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa man zabaha qabla as-salah fa inna ma yazbahu li nafsihi wanda ya yanka kafin sallah ya yi wa kansa wa man zabaha ba'da as-salah wanda ko yayi bayan sallah faqad tamma nusukahu wato ya yi wa asaba sunnatal Musulmi, kuma ya dace da sunna ta musulmai idan wancan sunna ce ta majiya daɗi ta yan tamori kenan wani sahabi wanda ya samu falalar yin layya da wata dabban da bata kai ba yayin da ana ana shine dabban da bai kai ba bata shekara ba domin a tsarun awaki da tumaki sai sun shekara a tsarun rakuwa a tsarun shanu sai sun shekara biyu tsarun rakuma sai sun shekara biyar to shi kuma an je idi an dawo sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah bayan annabi ya yi wancan shela cewa wanda ya yi yanka kafin sallah fa ya yi yankan gidansa an ci an more wanda kuma ya yi bayan sallah to ya dace da sunnar musulmai wannan sahabin ta yake cewa rasulullah ni na riga na san wannan rana yau mu aklin wa shu ranan ci ne da sha da morewa da jin daɗi saboda haka sai na so ya zama awwalu ma yi fi baiti fi ya abinda na so a ci a gidana shine naman layyana a fara cinsa da haka ni ina tashi kawai yanka ne tunda da yau sallah to ana yin sallah asuba na dawo gida kawai sai na yanka aka soya aka ci kafin zuwan idi na zo idi to ya za a yi annabi ya ce tuka ka tula lahmi a kaci na makamo ne ba layya ba na kam sai ce indi ana ya rasu ina da wani dan karamin ka hudu a gida ya za a yi gyara suna ba bana ba zan samu ladan da yaba nan ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ka kama wannan ka yanka ya isa kalayya to dan kar wani ma yi sai aka ce fa banda kai ba wani kar wani ma ce kama ka hudu da yanka a banda shi iya kai ka ko ba komai dai wannan sahabin ya samu falalan wanda ya layyada ana kuma ya an karba Allah ya karba domin annabi ya karba masa kuma annabi ya karba Allah ya karba saboda haka dai mutum ya kiyaye sauri wajen yanka dabbarsa mai idan an dawo daga idin baka samu daman yi ranar ba kana iya yi washe gari kana iya yi wani washe garin kana iya yi wani washe garin su kenan su ne ayyamu tashrik suna wucewa kuma to sai a tinkari gaba na kam an wuce sannan mutum baya cin wa kansa dole fa na nayi kamar zakka ne ka ce bari yi dabo bari yi kaza bari in ta tarawa in ta tarawa har sai ya kai ni ba an samu daga cikin sahabbai wasu sun yi haka amma annabi bai yaba musu ba kaga da abun kirki ne zai ba duk da cewa aikin alkhairi suka yi sun matsa wa kansu sun ta yin ayyuka wani ya je ya yi noma wani ya yi kwadago wani ya yi kasuwanci ya yi ta tara kuɗi wai dole sai ya kai ni kar a ce a cikin rukunan musulunci akwai wani da ya mutu bai yi ba don son alkhairi amma annabi bai yi ba mutu ba saboda haka kai ma dangane da layya ba a ce ma dole dole ba ka matsa wa kanka sai ka yi a ba a ce haka amma inda hali to ba laifi ka yi ko kana da kudinka a wajen wani baya gari amma da yana nan tabbas kudin nan za su samu to ba ne idan ka ci bashi ka yi in ya zo ya baka kamiyar ko kuma kai ma'aikacin gwamnati ne tabbas salarin ka ya kai ka yi layya tana ɗaukar dubu ɗari da wani abu dubu ɗari biyu sai aka ce bana ba za a yi salari ba sai bayan sallah to ba ne idan ka ci bashi ka yi in an yi salari ka biya amma da niyan fa za ka biya kar kai aikin Allah kuma biya ka zo ka yi mulki kana tsawon wanda sallah ta wuce ta bar wawa da bashi a ta bar mai damuwa ne to Allah ya kiyaye sannan mun faɗa cewa idan mutum ya yi layyansa zai ci zai ba abokai da yan uwa da kuma marasa shi to haka an yadda kuma ka iya ajiye naman layyan zuwa lokaci mai yawa kana cin sa kaɗan kaɗan kana cin ka wannan layyana ne bai dan saura ka tashi can wasu kwanaki ka sake inda zai kai wani shekara ma ba ne kana shan yashi yana bushe wannan baya cikin mako da damuwa dan mu al'ummar mu haka suke wani da zai hango ko ji dan kamshi kamshi ko ruwa sa haka saboda dadewa yake ka ka duba gidan ruwa har yanzu ba sun yala yanzu ba ba annabi ya ce ayi haka sallallahu alaihi wasallam an samu wata shekara da talakawa na ƙauye suka yi zo aikin aji ko suka shigo gari suka cika gari sai annabi sallallahu alaihi sallam ya yi shirye ce to duk wanda ya yi lanya bana kar ya yarda naman nan ya wuce kwana uku a zo a nemi shi a rasa ma'ana ya rabar da shi saboda ne saboda shigowan baki da suka yi musamman na ƙauye suka cika gari manzo Allah bai so a su haka saboda haka ya bada wani kan ka yadda naman layyan ka yi wuce kwana uku ga sabai da biyayya ba mai jefa annabi ba zai gani ba yana karkashin gado ah, kowa ya fito da shi ya san me annabi yake ne aka rabar da wata shekara ta zo sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah bana ma haka ne naman ne nan kare wuce kwana uku ita ai bara akwai baki da suka shigo suka cika gari muka so a basu don a ɗebe mutu kewa su masu shiga tsohon amma bana kan ai ba ta nan saboda haka ku ci ku sha ku aji ku rika ci kaɗan kaɗan har zuwa wani lokacin ya ƙare shi ke saboda haka don ka ajiye naman ka ya ɗau lokaci kana ci ko na abokin ka ya kama ziyara ka sake fito mai da shi to kare tsaya yana wage baki har yanzu kai ka ajiye albarkar layyan kake duba kake dan ci ba ka rasa sayan na miya ba da wani abu ko ba aka iya ba kai dama baka saba jin nama ba kila sai da layya ka ya kayan ka huta ba matsala a ciki Allah ya sa mu dace wani ba ya haɗe ya ruwa ne a kan nan ma Allah ya sa mu dace wannan duka cikakken bayani kenan akan layya da muna roƙon Allah ya azurta mu da abun yin layya in ba mu da shi mu rika alhini Allah ya ba mu yi wanda kuma Allah ya bashi shi yayi mu masa addu'a Allah ya sa ya mura. mu mun sani cewa sunnar mai layya tun kwanakin baya zuwa yanzu ba a so ya yanke farce ko ya cire wani gashi a jikinsa don ya samu ladansa cikakke ne duk wa'annan abubuwan da jikinsa su yi musharaka wajen samun lada shine hikima kawai amma an samu rashin dace ko farcen yana damun ka to ba laifi don ka cire ka yanki saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwa Allah ya samu dace an sha faɗa ana kiran sa'idi ne don yana kewayowa shekul islam yake cewa ba sai lallai abin da ke kewayowa shekara shekara da mai kewayowa kowane wuni ana ce masa idi da mai kewayewa a kowane kwana kowane sati kowane wata kowane shekara duk in ya zagayo za a iya ce masa da ya udu idan sannan yana iya zama yanayin lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da idi da ya zagayo yace inna hadha yawmun ja'alahu babu musulmi na idan yana iya zama wuri ma wuri ya zama kana zuwa wannan wurin kowane lokaci to sai a kira shi shi ma yi domin mutane na zuwa gun kowane lokaci kamar yadda annabi ya ce la tattakhidhu kabri idan kar ku riƙe kabari da ya zama idi in ga wuri ne a rika zuwa a rika zuwa kamar mutum ya ganshi a madina an ce aiki haji a ce yi an ce sai mun yi sati a madina to kullum a wannan satin kullum ya dora wa kansa dole kullum sai ya je ya yi gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko kuma ya zama ka je karatu wajen kai dalibi ne ya zama kullum ka shiga sai ka je annabi ya hana wannan yake la tattakhidhu qabri ayyidan wurin zuwa ko shi akai akai a ba ne wani lokaci in ka je ko mai zama masu dufa in gaida da manzo kake so ya ce duk inda ka gaishe ni Allah zai isar tsarni kuma zan jin na maka ya dauki maka wahala kana daga nan ka ce assalamu alaikum ya rasulullah wallahi zai ji kaga ba amfanin mutum zai je haji ce gaisuwa ta ga manzon Allah wani fa zai zo na zo mai sallama ni kuma da Allah ina da sakon in ka je ka gaida manzon Allah daga nan ba za ka yi shi ba an ɗauke ba kuma dole sai ka yi wahala kaga addini ke ka fahimce shi ka huta in baka fahimce shi ba an samu damuwa Mun ka faɗi wannan a ce baka san ba ka san girmama annabi bayan kuma girmama annabi shine ka tsaya a abin da ya sa ka ka yi yadda ya kamata sannan mu gane al'ummar musulmi suna da falalan da Allah ya musu na samuwar wannan idi don kowace al'umma suna da idinsu sai dai idi ne da yake karewa a sharholiya da iho-iho da hayaniya to amma mu sai idin ya zamanto shi ba mora rayuwa zalla ba shi kuma ba ibada zalla ba domin a cikinsa akwai ibada akwai rayuwa mara idi an yadda a ɗan yi kaɗe-kaɗe a yi rere amma kar a wuce haji kar a wuce haji in a wuce haji to a nan ne kuma an abin da bai dace ba to shi a annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo madina ya samu yahudul madina kafin musulunci ya karfi a kori kowa idan ba kowa suna ranaku da suke wasanni a ciki har ya zamanto almuhajirun suna shauki su ma a ce suna da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai qad abdalakumullahu bihima khaira Allah ya canza muku da wasu kwanakin da suka fi wannan alheri su ne idul fitr wa idul adha sallar azumi da kuma sallar layya sallar karama da sallar babba kaga wannan duka abubuwa ne da ya kamata a ce mun fahimce su sannan kabar-bari da ake yi a wayannan kwanaki duk da cewa za ka ga al'ummar mu an yi ta faɗakarwa abinda na faɗa lati shine ba wai ka ta yada falalan ayyamul ashir kai kuma ba ya kai da su kana sauran wanda kawai tun faɗa ne ba ta yi ka shiga zaun a ta'amurunan nasa bilbiri watan sauran an fusa kun ko kana kamantawa domin kan ta yi ƙoƙarin yaɗa abu ka tabbata ka yi azaman yinsa wanda ni ina ga a rayuwa ta ba ban taɓa ga shekaran da aka yaɗa zancen ashirul awa'in min zulhijja ta wani ba ko ina ka je magana ne ko wani darasi magana ne to amma aikin ba kabbarorin da aka ce a rika yi fa sun jama'a kawai sai dai hira ne in ka zo masallatai na ahli sunnan ma ba a yi balle na yan bid'a dama ban san shi ba sai ka rasa wallahi ina ilimin nan yake tafiya ko kawai mukan dauki zuwa darasi wani abu ne fashin na zo kawai an san na zo yana da kyau wallahi mu rika auna abubuwan aka ce a yi su to a ga ana yin su la'alla wani azumi yake yi shi a gari na'am yana daga cikin afdalul a'mal to amma wayannan kabar barin sabai bayan azumin yawo suke fa titi titi suna yi to in kai kana jin tunanin kar a ce ka tafi kai a masallacin ka wani har ba mamaki a ga kana kabbara a hanya abinda za a fara tunani ne wani har sallama da mahaifinka zai yi wani kwana biyar da talauci to Allah ba ka san wannan damuwoyin inda dai dama mutane ta hankali za a gane sai ka yi a masallaci ai amma sai ka ga an yi sallah an gama kowa shi kawai kuma so ake a ji ana yi kaga yana da kyau mu kiyaye wannan to bayan su akwai na iri na zuwa iri wanda shi ma dai kusan yawanci idin za ka ga ba a cika yi ba ana tafiya ne ana hira da makamantansu to ana so ne a rika yin su kuma ana son ran idin ya zama to an yi ado an sa kaya na mutunci in kana da 'ya'yanka ka tabbata kayan da za su idi da su kaya ne na mutunci kuma in sun dawo ma kaya ne na mutunci za su ci gaba da rayuwa da shi ba kayan sallah daban kayan yawo daban ba wani sai ga uban ba da kansa yake musu kayan sallah daban kayan yawo daban kuma kowanne zai ga da irin mutanen da yake kama da shi wannan kayan iri na musulmai ne wannan kuma to ban dai faɗa ba amma dai ka san na suwa suwa suka fi sa kaga ya kamata ka kiyaye ke lura musamman ya'yanmu yanzu abin sai addu'a kaga yaro da sallar kidi in ba ya yi magana ba za ka rantse wani bakon daga hularsa ne ko a gashin kansa ne ko rigar da yasa ko sarkar da take wuyansa ko takalmin kafarsa duka ba yi kama da na musulmai na iyaye suna gani wani sai ya ganka ko kuna tare da shi ya ga ɗansa ya ce yanzu dama ban gaya ma ba iya abin da zai iya abin da za a yi kenan shi ma dan ya ganka ya ganka wa shi kenan kawai ya yi ya yi kenan wallahi dai mun tsaya ba fa kuwa fusa ko alaikum naran nan wallahi yana da girman gaske الرجل راع على أهل بيته dole mu lura amma bai kamata a ce lokacin idi mun saki a mu saka kama? wai muna gode wa Allah amma kuma da safa wa Allah a bai dace ba Musifantu na ɗabi'u na gari an gan mu an ga musulmai na gari an ga cewa muna wani aiki na ibada wanda ya yi daban da na wa'ancan kayan harba-harba da ake sayarwa yara su saya su bi gidaje su ta firgita al'umma da shubon wannan bai dace ba kuma yana da kyau a ce mujtama islami an samu mutanen da za su tsaya don jan kunnen duk wani mai sai da irin wannan abu a cikin al'umma bai dace a kyale shi ba domin zai lalata al'umma ya lalata yaya wani yaron duk yadda za a yi ya samu kuɗi sai ya yi don ya saya in kai sai ka yi mamaki masu hankali manyan mutane ake wani ya saya yana sha'awa ko yi har ba ya yi sama ya yi ƙara shi nan ka yi asarar kuɗinka ka cutar da al'umma wani ya yi allah ita wani ya firgita duka ne ga shi nan sannan yana daga cikin sunan wanda muka jahilta ko kuma mun sani ba ma yi duk da dai cewa bara ko da sallah karama an samu canjin yanayi saboda eh, tsaro da sauransu ba amma dai kada hakan ya zama sanadi kuma na watsi da abin da ya zama to sunnar addini shine fitar idi tare da mata da maza duka matan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko masu al'ada duk su fita da 'yan mata da matan aure da masu al'ada kowa ya fita don me ya shaɗu kai wa da'awatar musulmi kawai illa masu al'ada masu biki kar su je inda ake sallah su je gefe amma kasancewar yanayin security na ƙasa yanzu ba mamaki masu wannan barna har yanzu wasu suna nan cikin al'umma yi amfani kuma sun yi amfani da matan musulmai wajen sa hijabi da makamantansa sun cutar da musulunci da sunan su bata musulunci to sai ya su wa kansu lokaci su bata wa kansu rayuwa su kashe kawunan su amma musulunci yana nan jaram Allah yake walau kari halkafiyu Allah zai cika addininsa zai kuma isar da shi inda ba kwa tsammani saboda haka mu yi kokari mu ga cewa dai wannan sunnar koyaya ne dai ana kokarin kamanta kar a yi kar a sace a tsawon abin da zai lalace ko ya mutu ya tsari babu wani amfani so wayannan a takaice kenan a gurguje kuma abin da ya shafi idi da matsalolin idi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wannan lokaci idan ya wadata mu kuma ya bamu ikon yin layya ya kuma bamu ikon bauta masa ya kuma sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace kasancewar akwai lokaci kafi wani ya ce ya ji nauyin ɗauko shi ma da bai ɗauko ba to zai yi a masa wani abin ne da za ka riga cewa ba ka ɗauko shi haka kawai ba Allah ya samu dace mala yace babu tahrimu iqari muslimin babin da ke magana akan haramcin wulakanta dan uwanka musulmi ka ɗauke shi ba kowa ba ka ɗauke shi ba komai ba ko don ka fi shi ilimi ko don ka fi shi kudi ko don ka fi shi girman jiki in yi magana ka murkushe shi ko wani abu makamancin wani domin hanyoyin wulaƙanta ɗan uwa suna da yawa wani kawai daga ya ganka baka da hali shi kenan kai da banza ɗaya kuke wani kuma yana da ilimi kai baka da shi shi kenan wani kuma yana da ƙarfi ne da ya amfani da wannan ƙarfin kowanne mutum ya yi haramun ne a musulunci قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى أتشوى أن السورة من البكرة الحجرات يا بعد wato dokoki da yawa na rayuwa da zamantakewa wanda sun ka ɗauki wannan sura ka ɗabbaka abin da ke cikinta wallahi tsakaninka da mutane ne za ku rabu lafiya amma kullum karantawa muke yi amfanin bai da yawa Allah ya ya yi wallazi na amu ya ku waɗanda kuka yi imani to dama duk sanda ka ji an kira muminai musulmai ma na ciki duk lokacin da in fara da Ahadin lafzai to ya shimalu sahibu duk lokacin da aka taƙaita al'islam wajen bayani to al'iman ya shigo ciki in aka taƙaitu da al'iman wajen bayani to al'islam ba ya shigo ciki in ana son bambanta su to za ka ga an raba su wanda zai nuna maka al'iman shine darajar ulya wanda ya shafi zuciya ya shafi imani na sosai al'islam kuma ya shafi amalul jawar abubuwan da za ka yi a gani a da kai musulmin ne saboda haka allah ya kira muminai to musulmai sun shiga kuma duk sanda aka yi wannan kira ɗayan biyu ne imma ila khairin a ilai wa imma ila sharrin tunha an ko ya zama alheri ne za a gaya ma ko sharri ne za a hana ka yi to allah ya yake bayani a nan la yaskar qaumun min qaumin kada wasu su wulaƙanta wasu su zolayi wasu yi wa wasu izgilanci asa an ya kuno kairan mugu. zai yi su zama sun fi su alheri a wajen Allah kai kana wulaƙanta mutum sai a lahira ka gan shi can gaba ba wani ne kuwa ya ajin yayi kama a makaranta ne ake ga wani ya zo daga jajahan kana mai raini da an fito da result sai ka ga kuma kai kana kasulo sai kuma gargarka ashe wanan nan kuru ne kana ganin shi wani iri ashe ne jani kai sai kuma da kai kana ka saboda kawai ka fi shi kyakkyawan ka sai kana yawai ganin wulananci ashe shi baya bacci kai ko bacci kai da aka je wasu tublar sara'i sai ka gan shi a sama haka a lahira wanda kake ganin ba kowa ba to sai ka ga ashe huwa khairun minka inda Allah kisa Allah ya tunatar da mu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum wannan ne kawai za ka yi alfahari da shi tsoron Allah in ka fi mutum shi kenan kuma wanda ya fi wani tsoron Allah baya nuna na fi ka tsoron Allah a shi tsoron kan da ma ya shi yace wala nisa'un min nisa asa an yakunna khairan minhum haka mata su ma kar su wulakanta wasu matan yan uwansu zai yi wacce kike wulakantawa ta fi sai za ka ga mata su kuma an fi samun wannan a wajen su ko gidan biki aka je da za ga wani lokaci akan dubi mata sukan gane wai can a tamfa daga kasan ta su ɗan rubutun da ke na wanda kai an nuna ma ta ka gane wata kai can ma an nuna ma sai ka rasa ina can amma su da wannan ake gane sai kan an je biki to masu ire-iren wannan group din su daban ayyuhan nas group din su daban kina shigowa ma za ki ga ana ta mammatsa ana so ki bar mu Allahu to zai yiwu ba wannan ne mizani ba wannan Allah yake duba ba. zai yi idan ta ki inda ba wajen tsoron Allah Allah ce wala talmizu an fasaku wallamzu Allah ce wailul li kulli humazatin lumazah wallamzu shine zumbe da baki ka ga mutum ka nuna shi da baki ko da ido da daga da ya wuce ka kalli dan uwanka a kalle ka in kun hada ido kun san me kuke ne ko daga nesa ma zuwa an hango shi to wani za a yi alhamdu ya ce a ɗan taɓa ta kai an taɓa kan sai ka ɗan firgita ka ɗan duba da kyau in ka gani ka san wani ake nini sai ka kalli wanda ya taɓa kan kuma sai kuma dariya ko ba ku ce komai ba Allah ya ce muku wai duni. ana azaba ya tabbata akan ku Allah ya tsawaka mutum nawa ne suke yin wannan wani ma har an raina shi sai an mai in ya waiko sai a fashe da dariya wani kuma a kira shi wani kuma a ce masa amma amma gaya masa yanzu kana ga abin da kasar nan kai yama ko kana ga kai kayi gaye kenan to da dai mace irin wannan wala tana bazu bil alqa kada ku rika jefa wa junan ku wasu lakabi wasu sunaye mara ma'ana kuna maka wa junan ku da Allah ce bi sabisin fusuku ba'da iman kirda suna na banza bayan imani mutum ya zama mumini ya zama mutumin kirki ka ɗan wani suna kana masa ba to ko da yana so don wani yakan nemi sunan banza ya makala wa kansa har ma a kasa sanin me asalin sunansa a anguwa inda za a zo anguwan ana tambayarsa da wanda ya san asalin sunansa sai a ce ka yi anguwan nan ba wani can bincike bincike aka ganci sai a ah, ai wani ya kamata ka ce mana sai a faɗo sunansa na shagenci ta ce wai shi aka san shi kuma shi yana jin daɗi to kaga wannan jin bai dace ba to duk wa'annan abubuwan mutane suka yi zai yi su tuban ma Allah subhanahu wa kuma yadda to sai dai mun sani duk abin da ya shafi dan uwanka musulmi in kana son ka tuba ba sai shi ya yafi maka kana gaya wa mutum wani sunan banza da ka san bai so mun fada a baya kar ka yi abin da ɗan'uwanka zai ji haushi wala ta ba ka zu kar ku yi abin da wani zai ji haushi wani suna ne ake gaya mata bai so kai kuma da kai so allah allah ma kake so ka ji me ake ce ma wannan nan ma wai a gaya ma ka faɗa don ya ji haushi in ka kawai shi ba kyau kun yi to ba laifi ka zo ka zauna da shi kuma ka gayyace shi wani abu ka wani alheri sannan kuma ka gaya masa wallahi da na san nama kaza nama kaza da Allah ka yi hakuri ka yafi ka san rashin sani kuma daga bayan mun gane mu kyauta ba ko kuma a yarinta yanzu shi girma ya zo mun fahimci daidai da dai sauran irin hanyoyin uzuri wanda wanda kake yi wanda zai fahimce ka in ka daure ka yi wannan shi kenan amma ka kifa wa mallam ya wanda bai tuba ba bai gyara ɗabi'unsa ba fa ulaika hum zalimun waɗannan azzalumai ne Allah ka ana mu zalunci sannan Allah ya ce wailu li kulli humazatin lumaza in yi wannan a cikin bayani malam kuma ya kawo mana hadisai guda uku wanda ba na jin za su gano. daidai za mu yi su a gurguje kun yadda kuma mu yi mu tashi a kan babu bayan sallah طيب ما لا يجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bi haddin ri'in min mana ya isar wa mutum a ce ya gingimu sharri ya dora kansa yayi me an a akhahu muslim ya wulakanta dan uwansa musulmi to kaga bai dace ba wannan hadisin yana nuna maka kyamar yin wannan aiki hakan kuma yakan faru ne wajen mummunar alaka mummunanta alaƙa tsakaninka da ɗan uwanka ko yanke zumunci ko wani abu har kai ga ya kai ga wani na wulakanta wani Allah ya kare malai cewa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم وأحمد ومعنى بطر الحق أي دفعه وغمطهم احتقارهم وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر إمام النووي wannan ولا من حديث يا babin أباب الجرمان كي النبي صلى الله عليه وسلم ba zai shiga الجنة wa kenan man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra mithqal zarra atom kenan abinda ido bai gani sai da bidha ana sai da wani na'ura wanda akwai daidai da wannan a zuciya na girman kai to ba shiga aljanna sai wani mutum kuma ya ce ya rasulullah zai yi irin masu tsaftan nan masu ado ya ga to shi ne kullum bai so abin cikin kazanta kullum kayan da firsir kullum gashi gwanin sha'awa sai ce sunan rasulullah inna rajula yuhibbu an yi kuna yakuna thawbuhu hasanan ke mutum da yake so kayan sa kullum tsatsaf kullum gwanin sha'awa wani aluhu hasana ta kalmarsa cikin tsafta wannan za a sa shi a cikin girman kai ta nuna isa da takaba me yasa ya kawo wannan domin shi dan adam a ɗabi'ance in ya ganka da kaya mai kyau shi bai da shi to sai ya rika fassara cewa kana nuna masa kana da shi kana nuna masa kafi shi to shi kuma wannan mutumin ba zai iya dainawa ba kuma shi ba yana yi don hakan ba ne ba ga kuma kana yi ba don haka wai ka ci gaba kar ka damu da wai mutane za su ci maka kaza da kaza tunda kai ka saba ka wulakanta su ba kuma ba kai dan ka nuna kafi su ba alaman godiyar Allah ne Allah ya maka wadata to yana so ya gani a jikinka amma kullum a ganka da tsumma in an yi magana a ce kai ka san kudin wani kuwa ina amfani yin wannan sai ne ayan ka za su ce ma mai gadi ka ji ayan mutum suna gaya mai mai gadi wai yana gadin kudi ne ya mutu su raba shi kenan wasu ma daɗi suke ji su raba wani fara dan zai bar musu gado a amma an kafe bindiga da sa manyan kuna ko yaushe a yanzu fara harari wasu 'ya'yan bakin amma dai ba a so Allah ya maka wadata ka zaman cikin kasanta haka kuma ba a so ka wuce kima wajen yin adan zama kai kullum kullum a cikin sa kake kuma kana wahal da kanka dole dole sai kai wani yi ni ma sai na yi kana yi kuma ya ƙare zo ya wuce kare wala Allah zai a dace kana ɗauka ba ka gama zubawa ba yayi yi wasu dabi ya barka da tunani ya ji wata alhajin zai kare in zo na yi wani in yi shi sa ko mata ma sukan ci a yi wai kishi da yar masu hali a yi sai a hankali mun kina yin ma kina wahala da kanki Allah ya samu dace to da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka cewa shi dai mutum ne mutum yana son kaya mai kyau yana so ya gan shi tsafta fefes sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana so ya ganka cikin kyau cikin tsari cikin fatsari a cikin kazanta dukun dukun Allah ya maka wadata ka ce wa kai gudun duniya kullum a ganka wani iri imam malik wata rana aka zo madina fatawa kuma duk duniya ana mai ana ya shahara da cewa shi mutum ne za'i mai gudun duniya amma sai aka zo aka gai shi cikin tsafta cikin tsari ya fito da yana kamshi zai zo wajen jiki to ina zuhurin sai ce a laisa zuhudu bi tabash ba zuhudu ne ka zama kazami kayan ka na wari ka sa riga ta ki guda a jikinka ai ne ko sai a hankali fahimtar addini yana da kyau mu gane shi da kyau sai annabi ce me girman kan ta ce batsahul haq a gaya ma gaskiya ka ƙi ɗauka a gaya maka gaskiya ka ce yaushe ka wasu yaushe kai yaushe ka so rasu a gyara ma ibada ke yaushe ka so sallah amma kaza ka ture shi ka ƙi da gangan kawai wannan bai dace ba shine batsahul haq wa ghamtun na da kuma wulakanta mutane in ka zo wuri sai ka dubi gun da ya fi kowanne daraja to anan za ka je ka zauna duk wanda ya matso kusa da kai kuma ka fahimci ba irin ka bane kamar harara kan ma ya ƙara so to ga damuwa ke sai imamu noyi fassara mana me ma'anar batarul haqq yake dabbuhu ka tunkuɗe shi a zo da gaskiyan ka ƙi me zamtuhum sai ke ihtiqaruhum wulakanta حديث لك الشيء حديث جند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك رواه مسلم wannan ana samun mutane wallahi irin waɗannan a yanzu wani daga ya fahimci hadisi ɗaya biyu musamman na ɗage wando ya zo ma ɗage shi daga ya hango ka daga nesa wannan ka kawai zai kalla in bai ɗagu ba yake wallahi ɗan wuta ne wannan ko kuma ba ni ba wani ya yanke hulɗa da shi kenan in ma abokin rawani ne kuma ya hango ka ba rawani shi kenan kai ma ko ba hula shi kenan kaga wannan akwai damuwa domin mutane daraja daraja ne shi ma da zai auna zuwa wasu 'yan shekaru kaɗan baya sai ga shi ma a cikin rububin yake a shi Allah ne yake mai shi ya gane wanda bai gane ba ba sai masa addu'a ba ya zama abin kyama ba abin kora wa ittum muyassirin na firin. Allah ya aiko ku ya ba ku tsaraniya don ku sauƙaƙa wa mutane hanyoyin tsira ba ku kore su daga addini ba kuma Allah yake wala tu zakku mutum duk wanda ka gina ni ne wani ni na yi kaza ni ke kaza to sashi cikin kwandon shara ka rufe inda hali ma ka zauna a kai don baya cikin sahun mutane kwarai duk abin da Allah ya baka wallahi in ka auna sai ka ga da dubban ka sun yi gaba kuma in ka auna ka tulo ka sai ga kafu wasu wasu na kokarin su kamo ka yi. to shi sa a harkar rayuwa ta yau da gobe ka daina duba waye fi ka waye ya sai sabuwar mota waye in ka sabuwar riga a yi iyayen ka kawai shi kenan a ilimi da tsoron Allah da yawan zuwa masallaci da darusa. to anan ake so ka ga waye ya fi zuwa ba ni ma ya zan yi fishi waye fi ni haddan qur'ani ya zan yi fishi waye fi ni yawan nawafil ya zan yi ma rika yi irin wannan ake so Allah ya samu dace so da haka ire-iren wayannan su ne mutashaddidin din farko ya ga wani mai laifi yake cewa wallahi Allah ya gafarta mu wani wa alaikum kan shi da gafara sun sallama sai Allah da kansa yake cewa man zallabi ya ta'alla alayya mana ware ne yake rantsuwa da ni akan abun da ni kadai na isa na yi kuma ya ce ba zan yin ba to bari gaya maka inni qad kafartu lahu na gafarta mu da kake tunanin ba zan gafarta ba kai kuma ayyukanka sun lalace na lalata kaga al'amari ya lalace saboda haka duk lokacin da ka ganka cikin sahun mutanen kwarai ka gode wa Allah ka roƙe shi saba ya tabbatar da kai akai kuma duk lokacin da ka ga wani ya bauɗe to yi kokarin yi masa addu'a Allah ya shi ya sa ya gane abin da yake kuskure kuma nema masa gafara a wajen Allah a bisa abubuwan da yake aikatawa da hali ko ka matse shi ka rika masa addu'a ko nasiha Allah madaukakin sarki mana muwafaqa Allah ya sa mu dace Allah ya sa abubuwan da muke karantawa ya zama hujjatar lana da alaina Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka kai mana gamdakatar idan mutuwa ta zo mu samu cika da imani Allah ka nuna mana idi lafiya za mu yi sallah lafiya kuma idan aka yi sallah alhamis lafiya muna tare da rai da lafiya asabar juma'a asabar lahadi muna cikin hutu sai wata lahadi da zai biyo baya za mu sake haduwa a irin wannan majalisi mai albarka don ci gaba da fatan Allah ya nuna mana lafiya da kuma sa mu lafiya da kuma albarkaci rayuwar mu gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina babu wani tambaya ga maka za mu yi addu'a da fatan Allah ya kwakin sarki da sa mu lafiya karatu da muke yi ƙara fahimtar wasu abubuwa da muke na addini Allah muna roƙon ka kai mana muwafaqa da aiki da su Allah muna roƙon ka abin da yake ba daidai ba Allah ka sa mu gane shi mu kuma ƙarfin zukatan mu wajen tsawace masa malamin mu da yake sai har yanzu mun san halin da ke ciki yana buƙatar addu'a kuma insha Allah wata mai zuwa sakin farko ko na biyu za a yi zama da muna roƙon ya zama na ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya sa ya zama ne ƙarshe ne kuma zai da mana Allah muna roƙon ka amsa mana wa bukatun mu ka da mana da malam lafiya Allah ka sa wannan wuri da ya je ya zama ƙarin ɗaukaka ne gare shi Allah ka ƙara wa iyalansa hakurin rashin sa Allah muna roƙon ka kare duk wanda bai samu kansa a wannan yanayi ba Allah ka kara masa kariya Allah ka taimake mu da taimakon Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu mutum aiki da ita ka nuna mana fata fata ne mu ba mu kankawar shi masa ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا المسلمين وألحقنا للصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين